amani da shi yin wasu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa ta dabi hadihi wa samtaka bi sunnatihi ila yau mitin amma ba a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau 25 ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da ishirin da biyu ga watan satamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi muna nan cikin kitabu hmm. a hadisul anbiya muna cikin hadisi na dubu uku da ɗari hudu da tamanin da biyar bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا عن الزهري أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للي عبد الله بن عمر رضي الله عنه يا باشا لاباري شيوا للي manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce bainama rajulun yajru izarahu min al-khuyalahi ana nan wani mutum yana jan gyautan shi yana jan tufafin shi saboda ko tufa bi sai aka shafe shi an gane ku hmm. wani mutum yana nan yana jan gyautan shi a ƙasa me yasa yake jan gyautan yana jan gyauto saboda takama hmm. yauwa Allah ta'ala ya yi fushi da shi sai Allah ya shafe shi bi ma'ana aka buɗe ƙasa ta haɗiye shi wa huwa yatajaljal fil ardi ila al qiyamah yana nan yana ta nutsewa ciki yana ta nitsewa cikin ƙasa har tashin kiyama an gane kenan wannan bawan Allah bai gushe ba yana nutsewa har yanzu an gane kenan duk mutumin da ya sanya tufafi sai ya zamanto yana jan wannan tufafi a ƙasar da takama to wannan mutumin lalle Allah subhanahu wata'ala yana fushi da shi to ya hukunci mutumin kuma da yana jan gyauto a ƙasa ba don takama ba kawai yana jan gyauto ne a ƙasa haka nan kawai ya halatta mutum ya ja gyauto a ƙasa ba takama akwai malamai da suka yi ƙoƙarin tafsir akan wannan matsala din? akwai malaman da suke ganin cewa idan mutum ya ja gyautu da takama ne haram idan ya ja gyautu a ƙasa ba takama wannan makaruhi ne akwai masu ganin mahalaccin haka in babu takama to amma abin da ya fi zamantowa daidai shi ne idan mutum ya ja gyautu a ƙasa shin sawa'un da takama ne ko babu takama haramun ne kawai saboda hadisin nan da ya zo a cikin sunan turmuzi ingantacce manzo sallallahu alaihi yana cewa izratul mu'min ila nisbi saq an gane wala haraj aw la juna fi ma bainahu wa bainal ka'bayn babu laifi an gane ko babu mumini zuwa ga rabin kauri ne babu laifi abin da ke tsakanin rabin kauri da kuma idan sawu babu laifi tsakanin idan kauri zuwa idan sawu babu laifi amma wa ma kana asfalu min al ah, ah, min al ka'abaini min al izar fa nar abinda ya kasance yana kasa da idan sawu na ainihin tufafi yana cikin wuta kawai a nan wajen ba a ce in an yi takama ko ba a yi takama ba kawai duk abin da ke kasa da idan sawu yana cikin wuta can kuma sai manzo Allah ya ce wa man jarra izarahu bataran lam yanzuru lahu ilayhi yawm al-qiyama duk mutumin da ya ji ya gyautar shi da takama lam yanzuru lahu ilayhi Allah ba zai masa kallon rahama ba gobe kiyama kaga ka duba wannan hadisin manzo Allah yayi tafsila akan shi cewa tufafin mumini zuwa rabin kauri ne ana son mutum ya sa tufafi nisfu sak amma babu laifi fi ma bainahu wa bainal ka'bayn tsakanin nisfu sak zuwa idan sawu idan mutum ya sa tufafi zuwa idan sawu babu laifi ba lada ba zanibi amma abin da yake ƙasa da idan sawu yana cikin wuta ko shi a nan wajen an ce sai an yi takama kawai abin da yake ƙasa da idan sawu yana cikin wuta sannan wa man jarra izarahu bazaran duk wanda ya ja gyautan shi da takama Allah ba zai masa kallon rahama ba gobe kiyama kaga shi kenan ka duba duk bangarori guda biyu laifi ne in tufafi ya wuce idan sawo fafin nar yana cikin wuta shin zai yi a ce fafin nar ina ce makaruhi shin makaruhi ne fil nar kaga shi kenan duk tufafin da yake kasa da idan sawo yana cikin wuta haramun ne sannan wanda ya ja gyauto da takama Allah ba zai masa kallon rahama ba wannan shine ashaddu tariman wancan haramun ne wannan haramci ya fi idan mutum ya sanya takama a cikinsa na'am na'am tabahu abdurrahman bin khalid an zuhri eh abdurrahman bin khalid ya bi shi daga imam zuhri حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب قال حدثني ابن داوود ana bihi ana abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce nanul akhiruna sabiquna yawmal qiyama mu ne mutanen karshe amma kuma wanda yake mun tsere a wajen daraja gobe kiyama mu ne na karshe wajen zuwa amma kuma a wajen daraja mu ne as-sabiqun mu ne muka yi fintin kau duk sauran al'ummomi gaba ɗaya a wajen daraja saboda Allah ya kira mu khaira ummatin kuntum khaira ummatin ukhrijal linnas na'am bai da kulli ummatin utul kitabu min qablina sai dai kowace al'umma an ba su littafi gabanin mu an ba al'umman yahudawa littafi gabanin mu an ba al'umman nasara littafi gabanin mu wa utina min ba'dihim mu kuma an ba mu littafi bayan su فهذا اليوم الذي yawm فيه ikhtalafu to wannan shine ranar da suka yi sabani a gare shi ranar juma'a an gane yawa ranar juma'a yahudawa shine ranar da Allah ya zaba gare su sai su din nan suka nuna ba sa son ranar juma'a sai suka zaba asabar fa gada lil yahud wato wa shekarun juma'a na yahudawa ne shi suka zaba wa ba da gadin din nasara sannan bayan wa gari na nasara ne bayan washe gari ne lahadi na nasara yahudawa sun ɗauki asabar ya zama to lokacin hutu su kuma nasara sun ɗauki lahadi ya zama lokacin hutu lokacin bauta a gare su duka ala kulli muslimin fi kulli sab'ati ayyamin yawmun yaghsilu ra'sahu wa jasada wajibi ne akan kowane musulmi a cikin dukkan kwana bakwai wajibi ne a samu kwana daya wanda mutum zai wanke kansa da jikinsa kaga wannan hadisi ya zo mu'allak inda ya zo gaba ɗaya babu isnadi ko kawai hadisin ya zo ne kawai kai tsaye ala kulli musulmin fi kulli sab'ati ayyam yawmu an gane ana so ga kowane musulmi kowane kwana bakwai ya samu kwana ɗaya to shi ya musulmi suka samu ranar juma'a ya zama ranar hutu a gare su ranar da za su yi wanka su yi tsafta su fesa turare su je masallaci don su bauta wa Allah su bahana wata ala na'am hadisana adam hadisana shoba na'am hadisana amru bin murra na'am sami'tu sayyid ibn al-musayyab qal naji sayyid ibn musayyab ya ce qadima ma'awiya ibn abi sufyan al-madina muawiya dan abi sufyan ya zo madina akhir qadamatin kadimaha. Karshen zuwan da ya yi a madina lokacin mu'awiya na abu sufiyan shine amirul muminin gaba ɗaya a daular musulunci haka tabana fa da kubbatan min sha'ar. sai muawiya radiyallahu anhu sai ya yi mana huduba sai ya fitar da wani curi na gashi fafan da ya fitar da wannan curi na gashi din sai ya ce ma kuntu ura anna ahadan yaf'alu hadha ghayr yahud ban kasance ina ganin wannan ba a cewa ɗaya daga cikin mutane za su yi wannan ba yahudawa ba a ce wai wato bayan gashin da Allah ya halitta muku sannan kuma ga wani gashi nan wanda yake ana siyowa a kasuwa mata suna sanya shi su ƙara gashi akan gashin da Allah ya halice su a kai kenan wannan abu ƙara gashi ba sunna bane na musulmi shi ya sanya mu'awuya a matsayin shi na amirul muminin lokacin nan yace ba na tunanin wani ɗaya daga cikin musulmi zai aikata wannan in ba yahudawa ba su ne mutane da suka canza addini suka baddala shi su ne matayensu ke aikata irin waɗannan kurakurai na ƙarin gashi da kauce ma ainihin shari'a an gane ma tuƙura an anna ahadan ya hadha ghayra yahud ban kasance ina ganin cewa ɗaya daga cikin mutane zai aikata wannan ba in ba yahudawa ba amma sai gashi abin mamaki an samu a cikin gari musulmi matayen musulmi an samu wasu daga cikin suna ƙara gashi shine mu'awiya yake hudu ba kaga a lokacin nan shugaba wanda yake mulkin ƙasa shine kuma yake mulkin addini mu'awiya a lokacin nan shi amirin muminin ne yana mulkin duniya kuma yana mulkin lahira an gane yana hawa kan mumbari ya yi hudu ba ya karanta da mutane addini an gane to daga baya ne al'amura suka lalace sai sarakuna suka sakawa malamai harkar addini su suka rike harka na mulki kawai sai ya zamanto abin da ya shafi sallan idi sallan juma'a sallan kaza sai ya zamanto a hannun malamai da fatawa abin da ya shafi mulkin ƙasa da siyasar ƙasa sai ya zamanto a hannun wa a hannun masu mulki daga baya ne al'amura suka lalace haka nan na'am wa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sammahu zur lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira shi da suna zur saboda kirkirar ƙarya ne mace mutum ya zo yana neman mace da aure sai ka ganta gashi har baya ka ɗauka wannan gashi gashin tare sai ta zo gida sai ka ga kai da ƙwaryen molo na ba gane ashe kan nan babu gashi ashe ka baka tadlisi ne gashi har baya kai ka ɗauka cewa ka auri mace mai gashi alhali ko ba ta da gashi din wato ta je ta siyo gashi ne na doki a kasuwa ta sanya shi domin ta ɓoye aibinta irin wannan kuskure ne irin wannan bai gaza abinda wasu maza ke yi ba na ainihin siyan ainihin wannan dai irin wannan abin ake sa dan a shafa mafarin gashi don ya zama to baki kaga duk irin wannan gaba ɗaya aikin yahudawa ne bai dace a samu mutumin kirki gashin shi dan yayi furfura sai ya je ya siyo wannan dais din ya goga domin kada a gane ya fara furfura kuskure ne wannan to su ma mata mace wacce ba ta da gashi sai a je a siyo gashin doki ana sanyawa aka domin a yaudari maza duk wannan gaba ɗaya ya saba musulunci yani al-usala ishar wato abin nufi a nan wajen shi ne ƙara gashi ta ba a hukuntar an shi uba na'am cewa yake wai wani malami ya sassauta cewa idan gashi na ulu ne to malami ya yi sassauci akwai malaman da suke ganin cewa idan ya zamanto ta sanya wani abu aka wanda wannan abun duk wanda ya ganshi ya san ba gashi bane duk wanda ya ganshi kawai ya san kawai an sa wani abu ne a ka to wannan babu komai amma an ta sanya wani abu wanda namiji zai yi tsammani cewa gashi ne har ma ya zama to ya rudu akan wannan abu to irin wannan bai halarta ba kaga idan ta sa ulu ai duk wanda ya ga ulu ya san ulu ba gashi bane to akwai masu ganin cewa irin wannan sanya ulu a yi kitso na ulu ko a yi kitso na roba A gane duk wannan bai daga cikin ƙara gashi allahu alam eh kitabul munaqib littafin almanaqib littafin matsayi littafin ainihin darajoji babu lahi ta'ala babu magana Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa ya ku mutane lalle mun halice ku daga namiji da mace wa ja'alnakum shuyuban wa qaba'ila muka sanya ku al'ummomi al'ummomi da kuma kabilu kabilu lita'arafu inna lita'arafu dan ku san junan ku hmm. inna akramakum inda Allah tafaku lalle mafi darajan ku a wajen Allah shine wanda yafi tsoron Allah kaga doron wannan aya ya nuna duk duniya gaba daya an halice mu ne daga namiji da mace hmm. daga annabi Adam da kuma Hawwa'u an gane duk duniya gaba daya turawa ne larabawa ne baƙaƙen fata ne kaza ne asalinmu gaba ɗaya daga annabi adam da hawa'u sannan kuma sai allah ya sanya mu wato al'ummomi al'ummomi ƙasa-ƙasa da ƙabilu-ƙabilu kaga yanzu nan ƙasa najeriya sannan a cikin najeriya akwai ƙabilu-ƙabilu daban-daban a cikinta an gano wannan ko to Allah ya yi haka ne ba don mu ringa yin alfahari da da wannan nasaba din bane Allah ya yi mu al'umma al'umma ƙasa ƙasa sannan ƙabilu ƙabilu ya yi haka ne don mu san juna kamar ya don mu san juna kowa ya san inda ya fito wannan ya gane shi ɗan Najeriya ne ga silsilan shi wannan ya gane shi ɗan Ghana ne wannan ɗan Nijar wannan ɗan Saudiya wannan ɗan kaza ga silsilan shi sannan a najeriya kuma akwai ƙabilu ƙabilu wannan ya gane shi bahaushe ne a cikin hausawan ma akwai sakwatawa akwai zage-zage akwai kanawa akwai katsinawa akwai daurawa akwai akwai akwai Ya sanan dai da sauransu an gane wannan ko wannan kuma ya gane shi inyamuri ne su ma a cikin inyamuran akwai kaza akwai kaza akwai kaza wannan balibe ne a cikin libawa akwai kaza akwai kaza akwai kaza wannan berabe ne a cikin yarbawa akwai kaza akwai kaza wannan ya ce shi balata ne cikin fulani akwai kaza akwai kaza to duk wannan dan mu san juna kowa ya iya danganta kanshi zuwa ga inda ya fito an gane sannan kuma kowa ya san silsilan shi kawai shine amfanin wannan ba an yi haka bane domin mu ringa ma juna alfahari muna wulakanta juna muna muna fifita juna akan juna sai Allah ya ce babban abin da ake dubawa inna akramakum inda Allah asqakum yawa babban abin da Allah yake dubawa Allah baya duba ainihin ƙasan da ka fito baya duba kai ƙabilan da ka fito babban abin da Allah yake dubawa ka da tsoron Allahnka idan kana da aƙida mai kyau kana da tsoron Allah mai kyau to kai ne Allah yake dubawa kai Allah ke fifitawa ba wai Allah yana duba cewa ah, ai tun da kai ba kureshi ne duk abin da ka aikata na saban Allah Allah ya gafarta maka ba an gane wannan in ka zama to ba kureshi amma ka zama to kafiri sai aka samu wani baka tafe ne amma musulmi wanne ne za mu fito wanne ne ya fi daraja a wajen Allah a nan wajen baka tafe musulmi ya fi bakurai shi kafiri an fahimci wannan ko shi ne ma'ana inna rama kuma inda lai attaku shi ma fa baka tafe idan ka bi silsilan shi yana da alaka da annabi adam da hawwa'u duk duniya gaba ɗaya an halicce mu ne min zakari wa unsa daga annabi adam da kuma hawa'u in har akwai abin da za a yi alfahari da shi to taɓo ne da ruwa mutane ta ɓangaren uwa da uba duk darajarsu ɗaya gaba ɗaya babansu annabi adam mahaifiya hawa'u an gane in ya kasance a cikin asalinsu akwai wani abin da za a yi alfahari da shi taɓo ne da ruwa an fahimce na yi wannan shi ne. na'am wa qawli da inda Allah ke cewa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah wanda kuke gama junan ku da shi wani dan Allah ka mun kaza wani dan Allah ka taimaka mun an gani kuna gama junan ku da Allah sannan wattaqul arham ku kiyayi zumunci an takda uwa haka ku yanke ta wattaqullaha allazi tasaaluna bihi hmm. wato ku kiyaye dokokin Allah wanda kuke game kuke gama junan ku da shi sannan ul arhama an tad'uha sannan ku kiyayi zumunci ka ku yanke shi domin idan kun yanke zumunci to lalle za ku fuskanci fushi daga Allah subhanahu wata'ala an gane sannan kuma akwai kira'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhami ku ji tsoron Allah wanda kuke gama junanku da shi sannan kuma kuna gama junanku da zumunci wane saboda zumuncin da ke tsakanina da kai min kaza to kaga ashe zumunci yana da wani irin daraja wajen al'umma an gane ko saboda wannan zumunci sai ka duba wane dan uwana ne na zumunci sai wannan dan uwa din ya ci arziki abinda ba za ka yi ma wani ba shi za ka yi masa me yasa na yi masa na yi masa ne saboda darajar zumuncin da ke tsakanina da shi an gane hmm. inna allaha kana alaikum rakiba lalle Allah ta'ala ya kasance yana muraqaba yana kulawa da duk abin da kuke aikatawa hmm. an gane idan hmm. addinin musulunci ba yana mutunta mai zumunci yana mutunta ainihin nasaba dan akwai masu cewa shi nasaba sanin nasaba bai da wani amfani kuna zuwa nan tunani cewa babu wani amfani wai ka san nasaba wanda ya fito daga kaza zuwa kaza zuwa kaza zuwa kaza to kaga Allah ya nuna mana muka duba wannan kira'a din kullaha allazi tasaaluna bihi ku kiyaye dokokin Allah da kuke gama junan ku da shi sannan wal arhama ai wattaqul arhama an takda uha ku kiyayi zumunci ka ku yanke shi ashe zumunci yana da amfani to tunda an ce mu kiyayi zumunci mu ji tsoron zumunci kan mu yanke ashe ya kamata mutum ya san inda ya fito domin kada ya zamanto kana da zumunci da da wane amma kuma ka yanke wannan zumunci baka sani ba ashe idan kana da zumunci da wane sai ka yanke wannan zumunci ba ku alaka ka yi laifi to kaga da wannan ashe dole ne ka san ilimin silsila na alaƙanka da wane da wane da wane an gane saboda ka sadar da wannan zumunci din na'am wa ma yunha an da'awal jahiliyyah da kuma abin da ake hani dangane da da'awa na jahiliya musulunci ya hana da'awa na jahiliya kada ka zo ka shiga cikin masu da'awa na yan kasanci tunda Allah ya ce ya sanya mu ne mu zamanto ƙasa ƙasa ƙabila ƙabila don mu san juna to kada ka zo kana yan kasanci ya zamanto duk wani mutum Yi wani mutum wanda ba ɗan ƙasan ka ba ba ka san shi wato mutum yana zama mutum da in shi ɗan najeriya ne in ɗan nijar ne ba ruwan karshe ɗan ghana ba ruwan karshe duk irin musuluncin da ya rike ba ruwan karshe to kaga wannan shine da'awar jahiliya shi kawai ni duk wani musulmi in ba ɗan najeriya ba ni ina ganin musuluncin akwai alamar tambaya kaga wannan da'awa ce ta jahiliya shine yan kasanci to ko kuma kabilanci shi ma da'awa ne na jahiliya ya zama kawai kai kana kira ne zuwa ga kabilanka duk mutumin da ba kabilanka ba mutumin banza ne duk yanda ya rike addini shi ma wannan illa ne mai girman gaske musulunci baya sukan kabila amma yana sukan kabilanci baya sukan kasa amma yana sukan yan kasanci baya sukan fata amma yana sukan wariyar launin fata ka ce kai duk mutumin da ba ture ba kana ganin ba dan adam bane shi duk mutumin da ba bakin fata ba kana ganin ba dan adam bane shi ko da yana musulunci musuluncin shi tauyayye ne an gani to irin waɗannan maganganu su ne ake kira da'awa na jahiliya an gane wannan ko to so haka baya halatta a ji wannan a bakin ɗalibin sunna ko yana kira kaga kasancewa a ce wannan arewa ne wannan kudu ne wannan gabas ne wannan yamma ne duk ba laifi ba ne amma menene musulunci baya so kudanci arewanci gabashi yammaci kira zuwa ga kira zuwa ga kudanci ko kira zuwa ga arewanci ko kira zuwa ga gabashi ko kira zuwa ga yammaci kira ne na jahiliya an gano wannan ko to duk irin wannan gaba daya ya kamata a ce ɗalibi na salafiya kada a jirin irin wayannan kalmomi a bakinsa shine ma'ana da abin da aka yi hani gare shi na da'awa na jahiliya yana daga cikin da'awa na jahiliya mazhabanci me ma'anan mazhabanci ka ce in ba mazhaban ka bari jiya idan mutum ya zamanto ba dan ba dan hannafiya bane shi kai kana ganin duk wani addini shi ma akwai matsala ko mutum in ba ba malike bane shi duk wani addinin shi akwai matsala ko in ba ba shafi'e bane duk wani addini shi akwai matsala ko in ba ba hanbali bane duk addini shi akwai matsala duk wayannan gaba ɗaya Allah ne ya halicce su kuma dukkan su gaba ɗaya suna karkashin da'awa ne na musulunci wanda manzo Allah ya zo da shi muna auna wayannan mazhabobi ne da abin da manzo Allah ya zo da shi an gano wannan ayi mazhabobi makaranta ne daga cikin makarantu na ahlus sunna kuma suna iya dacewa suna iya yin kuskure mutum ya rike mazhaba ya kulla kan shi cewa duk wani ra'ayi wanda ba ra'ayin wannan mazhaba ba ra'ayi ne mara kyau to wannan shi ma bid'a ne an gane wannan ko kamar yadda shehu dan godiyo Allah ya masa rahama yake cewa Allah bai wajabta mana ba a cikin Qur'ani haka nan manzon Allah bai wajabta mana ba cikin hadisi riko da wata mazhaba ayyananna cewa dole ne ka ce ni dan malikiya ne ko ni dan shafi'iyya ne ko ni dan kaza ne Allah ta'ala bai wajabta mana ba kira zuwa ga zuwa ga mazhabanci bid'a ne an gane mazhaban ba bid'a bane me ma'anar mazhaba fahimta na wani malami ai dole ne a samu fahimta na malami to amma a dauka cewa dole ne ra'ayin malam wani shi za a bi shi kadai bid'a ne a'a duk wayannan malamai muna daukar su ne malaman mu in suka bada fatawa muna auna fatawansu ne da abin da yake na asali shi ne ma'an amin. fa in tanaza'atu fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul an gane ku to wannan shi ne. da abinda ake hani na da'awa na jahiliya A shu'u an-nasab an-nasabul ba'id me ma'anar shu'ub shine nasaba mai nisa shi ne a ce al'umma Allah ya yi ku al'umma al'umma ko ƙasa ƙasa wato a ce na 'yan Afirka wannan larabawa wa'yancan turawa wa'ancan indiyawa shu'ub kenan wannan kuma sai aka zo aka yi mu kabilu kabilu misali kuma a a cikin ƙasa najeriya a ce sha'ab ko to a cikin najeriya kuma akwai hausawa fulani yarbawa inyamurai kanuri waye kabilu da daban-daban kaga nan shire kaba'il wal kaba'il duna zalim eh su kuma kabilu su ne annasabul qarib an gane nasabanka na kusa shi kuma sha kaga an ce kai dan Najeriya ne ai Najeriya suna ta tara dan Najeriya akwai Bahaushe akwai Inyamuri akwai Bayarabe akwai Kanuri akwai kaza akwai kaza akwai kaza amma aka ce Bahaushe kaga ka fi kusa da wannan Bahaushe fiye da ke ma dan Najeriya ko sun an ce ma Bahaushe wato kun fi kusa duk aka ce Bahaushe da Basakwace da kano, da zazzage da waye tushen su ɗaya ne haka ne ko a ah, hatu wannan shine mana wato annasabul qarib kenan qaba'il na hadathana khalid bin Alkali, al-kali kahili na'am hadathana abubakar an abi husayn an abi hasin an abi an sayyid ibn jubayr an ibn abbas radiyallahu anhuma an karɓo daga dan abbas Allah ya kara musu yadda wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu mun sanya ku al'ummomi al'ummomi ko a ce kasa kasa da kabilu kabilu qala don ku san junanku ashu'ub al qaba'il izam Ya shu'ub din nan sune kabilu manya wal qaba'il al budul su kuma su sune kananan kabilu kamar yadda yi bayani dai annasabul ba'id da kuma annasabul qarib حدثنا محمد bin bashari حدثنا ya بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابي نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان كربو دغ ابي هريره الله يقرا مشي يدا يجي الى يا رسول الله ان يا رسول الله من اكرم الناس wane ne wanda ya fi kowa daraja ne a cikin al'umma ƙala a taƙahu sai wanda ya fi tsoron Allah shi ya fi kowa daraja A gane bai ce wanda ya fi kowa daraja shi bature ba ko wanda ya fi kowa daraja shi balarabi ko wanda ya fi kowa daraja shi bakin fata ba sai ce wanda ya fi tsoron Allah a cikin su ya bi na qalu laysa an hadha nas'aluk sai ya rasulullah ba akan wannan muke tambayan ka ba wane ne ya fi daraja ba wai dangane da ainihin tsoron Allah ba qala fa yusuf nabiyullah to in kana magana bangaren uba fa wane ne in an duba silsilan shi na iyaye ya fi kowa daraja duk duniya gaba ɗaya? Hmm. eh ne annabi yusuf yusuf annabin allah dan annabin allah dan annabin allah dan khalilullah silsilan shi gaba daya silsilatul zahab ne an gano wannan ko ta ko ina annabin allah annabin allah annabin allah annabin allah khalilullah kuma sa in ta bangaren uba ne duk duniya gaba daya a cikin annabawa gaba daya babu wanda yake da silsila irin na irin na annabi yusuf alaihi salam eh. حدثنا قيس بن عبد حدثنا ابو الواهي حدثنا كلي بن واهي قال كنا انا وجن musulunci yana sukan ilimin nasaba da ana sukan ilimin nasaba me ya sanya aka gano silsila na annabi yusuf kuma shi kanshi manzan Allah da kanshi ya gaya mana silsila na annabi yusuf ya gaya mana dan wane dan wane dan wane dan wane ashe musulunci baya sukan ilimin nasaba kuma ta hanyar ilimin nasaba za ka iya sanin inda ya dace ka je ka yi aure ai nasaban wani ba shi da kyau saboda baban shi mashayin giya ne kowa ne baban shi wato mahaifinsa ɗan zina ne kaga in mutum ya gano wane a cikin silsilan shi akwai 'ya'yan zina a cikin iyayen shi akwai mazina akwai wanda aka haife sanyin hanyar zina kaga sai a ce wannan silsila ɗin ba shi da kyau ko kaga mutum ba zai so ya alakanta kanshi da irin wannan silsila ba mara kyau kun fahimci wannan ai saboda haka yana da kyau a sa mutum ya san ilimin nasaba da shi ne mutum zai san inda zai sadar da zumunci ga 'yan uwana wanda zan sadar da zumunci gare su muna da alaka da su na jini sannan kuma ga mutanen da ya kamata mu yi aure tare da su ga inda bai dace in yi aure a gare shi ba ashe yana da amfani akwai amfani da yawa na sanin ilimin nasa ba na'am hadisana kai su guna haf hmm. hadisana abdul wahid na'am hadisana kulay Hadda sadni qal hmm. haddathani na nabi sallallahu alaihi wasallam zainab bintu abi salma wato rabiba wato agolan manzo sallallahu alaihi wasallam wato ita ce zainab bintu abi salma hmm. ta ban labari Da an san ummu salma annabi ya auri ummu salma mm. to akwai zainab biyarta mm. zainab bintu abi salma mm. ta ba da labarin take cewa qultu qultu laha qala qultu laha sai na ce mata ara'aytin nabiyya sallallahu alaihi wasallam akana min mudar shin manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance daga cikin mudar ne na qurayshawa qalat wa mimman kana illa min mudar to shi daga ina ya kasance in ba daga mudar ba ai manzo Allah tabbas daga mudar ne kaga dai wannan dai ilimi ne na nasaba ana so a san ilimin silsilan da manzon Allah ya kasance sallallahu alaihi wa sallam min banin nazar bin kinana ya kasance daga cikin silsila na banin nazar bin kinana kaga duk wannan gaba daya an zo ana faɗin silsila na manzon Allah da bai da amfani da ba za a yi ba حدثنا موسى حدثنا عبد الواحد حدثنا فلان حدثنا ربيبة حدثني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم واتو أقول من الله صلى الله عليه وسلم تاب الله غاري تشي زينب بير وأظنها زينب قالت ina tsammani ita Zainab ce take cewa na har sallallahu alaihi wasallam an dubba manzo hani game da duma shi duba duma ma'ana wato ma'ana duma anan wajen larabawa idan suna so giya ya tsumu ya zamanto in ka sha sosai ya ma tasiri sosai to sukan fafe ainihin duma sai suka fafe shi sai su tsuma sai su tsuma ainihin zuma abin sai tsuma ainihin hatsi kama a samu ainihin sha'ir da dabino sai a tsuma shi ya daɗe a zuba ruwa a ciki to in ya daɗe sai koma giya daga bayan sai su koma suna sha shine wannan duba din manzo Allah ya hana giya wanda aka tsuma shi a duma wal hantam da kuma hantam hantam shi shine ainihin wato salka wani salka wanda ake tsuma zuma a cikinsa wani salka ne wanda ake tsuma zuma in an tsuma shi ya tsumu ya fara bugarwa sannan sai a sha in yi wasu kwanaki eh wani ke sannan sai kuma nakir shi nakir shi ne kuma wato asalin ainihin iccen dabino asalin iccen dabino ake fafewa in an fafe shi an huda shi sai a tsima irin dabino da su sha'ir da su inabi sai a tsima su a jiki a cikin wannan ramin in an fafe iccen dabino sai a tsima wannan dabino a zuba ruwa a ciki in ya daɗe sai koma giya wannan ne annakir wani maza shi muzaffar shi ne salkawan da ake sanyawa ainihin alkibir ana sanya mai wani abu kamar kwalta idan an sanya mai an shafa mai alkibir din to za ka ga idan an tsuma zuma da inabi da sauransu idan ya tsumu ko za ka shi ya yi sanyi shi wannan abin da aka shafa mai kamar kwalta din yana sanyawa ya yi sanyi mutum yana shan zuma a giya din ya bugar da shi sa'annan kuma ga sanyi zai ka ce an sanya shi a fridge an gano wannan ko hmm. to shine muzaffat wa qultu laha sai na ce mata akhbirini annabi sallallahu alaihi wasallam mimman kana min mudar kana da Allah ki bani labari hmm. shin annabi daga ina ya kasance hmm. ina so ki ban labarin silsilan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin ya kasance daga mudar ne ko ba daga mudar bane qalat fa mimman kana illa min mudar to annabi daga ina ya kasance in ba daga mudar ba kana da Allah بنو هاشم ne kuma banu hashim suna da alaka da mudar kana min waladin nadr bin kinana ai ya kasance daga cikin jikoki daga cikin ƴaƴana annadar bin kinana حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن أمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر بو دقى أبي زرعة دقى أبي هريرة daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce tajidunan nasa mu'adina za ka samu mutane kamar ma'adani ne su kamar abubuwan da ake kamar ma'adani wanda ake haƙowa a ƙarƙashin ƙasa za ga mutane kamar zinari ne da azurfa da lu'ulu'u da sauransu an gane ko ai ka san waɗannan abubuwan da ake haƙowa wasu sun fi wasu daraja ko zinari ya fi azurfa daraja azurfa ya fi kaza daraja akwai yakutu akwai marjani to kowanne akwai darajar shi to su ma mutane haka suke a cikin mutane wasu sun fi wasu daraja mutanen duniya ba ɗaya suke ba wani ya fito a babban gida wani ya fito a gida na ƙasa-ƙasa wani ya fito a gida matsakaici to haka mutane suke shine abin da hadisin ke magana za ku samu mutane mataki-mataki yanda ka san ma'adani wanda ake haƙowa a ƙarƙashin ƙasa yaruhun fil jahiliya yaruhun fil islami idza faƙin yawa zababbun su a cikin jahiliya su ne su a cikin musulunci in suka fahimci addini mutanen da suke manya ne a jahiliya in suka musulunta ba a kwace wannan mukamin ana barin wannan mukami a hannunsu an gane hmm. wato mutane ne wanda kafin zuwa musulunci sun fito ne a babban gida in suka musulunta musulunci yana mutunta wannan gida din musulunci ba zai kwace musu wannan mukami nasu ba to shi addinin musulunci ba addinin sauke mu raba bane addinin gyara kayanka ne in kana da mulki sai ka tsaya karki addini sai mulkin ya kara karfi sai darajar ya kara karuwa an gane wannan shine bambancin da'awa na sunna da da'awa na bid'a daga su yan da a wani bid'a in kana da mukami su tunanin su su kwace maka wannan mukamin su su hau amma shi ahlu suna, burin shi ya inganta maka wannan mukami naka mukamin da kake kansa din nan in dai ka tsaya ka rike musulunci zai ƙara inganta maka shi kun fahimci wannan yanzu ku duba bambanci tsakanin da'awa ta ikhwanul muslimin da da'awa na ahlus sunna hmm. shi dan ikhwanul muslimin tunanin shi yaya za a yi ya kifar da kai shi ya hau shi kuma ahli sunna yaya za a yi ya gyara ma kurakuran ka ci gaba da mulkin ka ku ji wannan hayi saboda haka zababbun su a cikin jahiliya su ne zababbun su a cikin musulunci amma da sharadin mai Iza faqihu idan suka fahimci addini kenan abin da ke daga mutum ya bashi daraja akan sauran mutane ilimi idan mutum ya musulunta kuma ya tsaya ya rike musulunci da kyau to zai samu daraja wanda sauran mutane ba su samu ba an gane wani ku saboda haka addini man lahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah yake nufinsa da alkhairi zai fahimtar da shi addini na'am wa tajiduna khairan nas bi hadha sha'an za ku samu biyayyun mutane a wannan sha'ani na addini ashaddan lahu karahiya su suka fi tsananin kyama a gare shi a da za ku samu fiyayyin mutane wanda suka rike musulunci yanzu da kyau idan kun binciki tarihinsu su suka fi tsananin kin musulunci a da yanzu mu ba irin su sayyidina hamza radiyallahu an ai da su ne masu fada da musulunci irin su umar dan khattab radiyallahu an irin su amr bin al-as asalin su su ne masu fada da musulunci amma kuma irin su Abu Sufyan amma da suka yi riko da musulunci ba sai suka zamanto takobi zagagge wajen kariya ga addinin musulunci ana samun haka eh wani yayi fada da musulunci ne saboda bai san musuluncin ba amma da yazo ya gano alkhairin da ke cikin musulunci sai ya rike musulunci da kyau an gane ko na'am wa tajiduna sharran nasi zal wajhain zaka samu mafi sharrin mutane shine mai fuskoci guda biyu yana da fuska biyu alladhi yati haula bi wajhin wa yati haula bi wajhin to kila wani zai ce ya za a yi a ce mutum da yana da fuska biyu sai annabi na cewa ba wai ana nufin fuskar guda biyu bane a cikin zahir hmm. a shine munafiki wanda ya je wajen wayannan da wata fuska wajen wayannan da wata fuska in ya je wajen musulmi sai ce masha Allah shi musulmi ne wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mutazi'un idan ya je wajen mutanen kirki zai ce muna tare da ku idan ya kadaita zuwa ga shedanu yan uwansa kafirai sai ce inna ma'akum inna ma nahnu mutazi'un lalle muna tare da ku kawai muna izgili ne ga musulmi kaga wannan fuska biyu gare shi ko ba ba ko kaga wannan wani lokaci yana tare da yan bid'a wani lokaci kuma yana tare da ahlus sunna in ya je wajen yan bid'a yana tare da su in ya je wajen ahalin sunna duk tare ake to duk mutumin da yake da irin wannan tunani zalwa haini ne shi ya kamata mu san inda kake shin kai basalace ne ko kai dan bid'a ne an gane duk mutumin da yake muku shi ko ina yana nan to kaga wannan yana da matsala ko ina yana nan yana tare da yan bid'a yana tare da ahalin sunna ba zai yiwu ba dole ne akwai inda ka fi karfi kila kana tare da wa'annan amma wa'ancan kana munafuntan su A an gane shine zan waje haini wanda yake zuwa wajen wa'annan da wani fuska ya wajen wa'ancan ma da wani fuska wa iyaz حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المجيرة عن أبي الزناد عن الأعرج نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن كربو أبي هريرة الله يقارى مزيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce annasu taba'ul li quraish fi hada sha'an mutane masu bin quraishawa ne a wajen musulunci wajen fahimtar musulunci da riskansa da kuma sha'anin mulki mutane suna bin quraishawa ne saboda quraishawa su ne suka fara zaunawa gaban manzon Allah suka fara amsan musulunci a walan kuma su ne suka fara zama a gaban manzon Allah suka yi karatu shekara goma sha uku kafin a zo a yi hijira a koma madina saƙure shawa sun riga kowa fahimtar aƙida na musulunci an gane wannan ko duk wani mutumin da ya fahimci addini ya fahimta ne bayan shawa sun riga sun fahimta mafi yawan muhajirun ai shawa ne an gane su abubakar su umar su usman su aliyu su kaza an gane in an ce shawa ana nufin banu umayya da banu banu hashim da banu umayya da banu kaza banu kaza da kuke ji din nan dukan su gaba ɗaya qurayshawa ne to mutane suna bin qurayshawa a cikin wannan sha'ani na musulunci muslimuhum taba'u li muslimihim musulmin su musulmin sauran mutane yana bin musulmi ne na qurayshawa wa kafiruhum taba'u li kafirihim kuma kafirin su yana bin kafirin su ne mm. wato ma'ana jagoranci na addini gaba ɗaya na hannun qurayshawa saboda su ne suka riga kowa fahimta mai addini kama me kuke tunani in suka aje addini fa dama me ba su darajar addini shi yasa a wani hadisi annabi ya cewa musulunci ne ya baku idan kuka aje addinin Allah ta'ala sai ya daga wasu mutane ku kuma ya kasa da ku ashe ba wani abu bane yasa aka ce shawar suna sama saboda su ne suka riga fahimtar addini to idan ya zama to sun mutunta addini kuma sun ci gaba da rike addinin to an saka musu sakayyar da aka yi musu shine duk mutumin da ya riga yin abu ana fifita shi akan wanda ya zo daga baya wa malakum Allah tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasu samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ko baya taba zama daidai wanda ya ciyar da dukiya kafin fatawa makka kuma ya yaki baya zama daidai da wanda ya ciyar da dukiya kafin haka a bayan haka ula'ika azamu darajatan min allazina anfaqu min ba'd wa qatalu wa'annan sun suka fi girman daraja fiye da wanda suka ciyar da dukiya bayan fatahu maka kuma suka yaki sai Allah ce wa kullum wa adallahu husna ba kwa ganin wajen aikin gwamnati wane yana da digiri wane yana da digiri wane shekarar shi talatin da samun digiri wanda kuma kwanan ne ya samu digiri albashinsa ɗaya ne wane ne yake shugaba a kamfanin wannan wanda ya zo sabo ko kuma wanda ya daɗe da digiri ɗin shi an gani in za a ba da wani mukami za a duba daɗe wanda kai sannan kuma a duba kwalinka to kazalika shi ma addinin musulunci ana duba daɗe wanda kai kana hidima ga musulunci daɗe wanda kai wajen amsan musulunci an gano wannan ko ashe musulunci yana duba kwali ma'ana kwali na hakika ba irin wannan kwalin ba na cewa e eh, kwali na hakika an tabbatar wane ya dade a cikin musulunci ya dade yana wa musulunci hidima an gano wannan ko to sai wani ya zo daga baya shi ma yana hidima to wannan wanda ya dade yana wahala ana gabatar da shi akan wanda ya zo farko wanda ya zo daga baya an gano wannan ko hmm. shi ya sanya a wajen shugabanci da jagorancin musulunci ƙuraishawa suna gaba amma da sharaɗin idan sun riƙe addini in suka ajiye addini sai su koma ƙasa na'am wannan su ma'adinin mutane ma'adinai ne su Yaron fil jahiliya yaron fil islam Zaɓaɓɓunsu a cikin jahiliya su ne zaɓaɓɓunsu a cikin musulunci in suka fahimci addini tajiduna min khairin nasi ashaddan nasi karahiyatan li hadha sha'an zaka samu daga cikin fiyayyun mutane akwai wanda da can ya fi kyaman wannan sha'ani na musulunci hatta ya kafe har sai da ya fada cikin musulunci ya musulunta sannan ya gano albarka da alkhairin da ke cikin musulunci eh to masha Allah وعليكم السلام salam na eh, eh, su ne mu'allak in kaga buhari ya kawo hadisi mu'allak in ya zo da shi yana gaya ma dai hadisan sun inganta in kuma ya kawo su bi sigatul kamar yana so ya ce ne ba ni da tabbas game da hadisan nan je ku yi bincike eh sai kuma yana hadisai mu'allaqat ne amma wa'annan hadisan muka kawo ne da wani. Eh, eh, amma hadisin na akwai inda ya zo da isnadi mutasil a nan da kawo bukhari ya cire ne hmm. amma akwai inda ya kawo shi da cikakken isnadin shi hmm. eh. wa alaikum salam game da hmm. ya amma bugar da akwai tsimi mai bugarwa a yawan magani ne shi tsimi da kake magana a sa yaji a sa kaza a sa kaza shi wannan magana barin wani abu ne ya yi sati sati bai sati biyu da tsuma shi ya tsumu in ka sha ya bugar da kai biya ne ke shi kuma gani ba a to ayyar zafi da zai zai ga fitarwa ne kuma jiya in dai shi kake magana su dai da larabawa sun suka tsuma shi wannan suna tsuma ne ganin fitar da su ta hankalin wa alaikum salam irin na limami eh a'a inda ya zama to akwai wani family na wani gida suna da wata matsala wanda matsalan nan yana da alaka da addini ko tarbiyya faɗin matsalan dan mutane su dan nisanci abin ba laifi ne inda ya mutum na da wannan matsala ko wajen neman aure dole a faɗa su fa yan ɓangare ka zafa suna da ɗabi'a iri kaza mara kyau an gane ba a koyar irin wannan dole a faɗe shi eh wa alaikum assalam yahuda suna eh. al'ada ya eh, yana da alaka an sanya asabar ga waɗanda suka yi saɓani su yahuda da nasara ke allah ya ce su zaɓi juma'a suka ce ba sa su suka suka saba magana allah suka zaɓi lahadi a asabar Eh. wa السلام salam ana kara gashi dokana mai yara ana sa zaren kitso don a ja gashin ya tsara tsawo amma ba wai tsara gashi suna ya gani ya san an sa zaren kitso ne don a jawo gashin irin yarinya karama wacce ba ta da gashi to akan yi haka a sa zaren kitso a janyo gashin wannan ya halatta an gane nan ana nufin a siyo gashi a sanya wanda in mutum ya gani zai ɗauka gashin ta ne sai ya zo gida kawai sai ga kan ba gashi ƙwaryen molo ne kawai to irin wannan shi ne ake magana ba ya halatta eh. ba ruwan shi da to idan ya ce ba ruwan shi da wata kungiya sai ce to wani ka da dasi wa abubakar za mu tambi ka da dasi wa abubakar da za ka ce a sahabin annabi ka da dasi ne mai ka yi dasi ma umar ka da a jingina wa matan annabi a ce mazalaci ya ce to wanda ya yi wannan ya za ka ɗauke shi eh ina so ka yi magana ne na so zan baka amsa ne za ka so shi ashe baka yin wannan kana yin wannan kungiya kaga baka yi amma kana san abubakar da umar da usman to kana tare da ahlus sunna kenan dole ne ba zai yiwu ba yanzu in ka zo ka ce to in na ce ma ka yarda cewa hadisin manzo Allah bola ne ko ka yarda hadisin manzo Allah maganar kato ne kace a'a kaga baka tare da yan dalaka kato kana tare da wake nan ahlus sunna in ga mutum ya faɗi wannan jahirci ne eh jahirci ke sa mutum shi ba wani da shi kawai shi musulmi ne to musulunci akwai mai kyau akwai mara kyau komai yin akwai orijina, akwai jago kamar ka ce ni ba ruwana ni kawai ni in an ce abu kawai gwal ne kawai ni ba ruwana da original gwal da mai kyau ni kawai ne zan sayar da gwal a an san mahaukaci ne ba ka wannan ai dole za ka sai da gwal sai ka binciko akwai mai kyau akwai jabu hmm. amma shi kuma addini babu jabu suka ce ka na tare da jabun da wanda ba jabu duka tare da su kowa na kare ba zai yiwu ba dole ne sai ka yi tankare da rairaya eh, kaga kenan yanzu da za a ce mai akwai wani waje ana zagin iyayen iyayen shi ba zai ji ba ko akwai wani waje ka ce duk inda na samu zan je ni ko ina kawai kaza zaga shi to sai ka je wani waje ana ta kunduma ma iyaye a shar sai za ka ce wallahi ba zan je zuwa ana zagin iyaye na to ga wani waje wanda ake zagin sahabban manzo Allah sai kuma ka je kana ba akwai san rai akwai matsala eh